الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد من يما لمي لمن يما كي وانا دالبي لسورا جماعة دائكي وانا مولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda da yardarsa ne da ikonsa wannan abu ya tabbata babu wani abu da yake tabbata sai da sansa da yardarsa da amincewarsa muna masa godiya akan wannan ni'ima wadda yake bamu babu kakkautawa idan muka ambaci wannan wuri farkon wanda yake zuwa min a rai shine babban malaminmu da ya ba mu bamu a الشيخ Dr. Muhammad Matsar Zahrani Allah ji kansa da rahama wanda shine farkon sanadiyar assasa markas tun kafin mu taho daga jami'a shi ya ba da shawarar a samar da cibiya da za ta zamo wurin da za a yi da'awa da karantarwa da sauransu tun kafin mu iso garin nan aka fara asasa wannan guri mutanen da ya nemo suka fara sa dukiyarsu da sadaka su jariya ba mu san su ba shi kaɗai muka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga gare su ubangiji ya sanya musu cikin mizaninsu na ayyukansu Allah ya haskaka musu makwancin su Allah ya ji kansu da gafara sannan godiya da kuma addu'a ga wanda shine sanadiyar sake farfado da wannan aiki da sake fitar da shi a cikin wannan kama kamar da muka ji shi liman ya ambata a mimbari Alaji ibrahim kurfi allah ya ji kansa da gafara allah ya masa rahama wanda shi ya bar wasiya lalle a asasa ayyukan alkhairi da wani bangare na dukiyarsa kuma daga wannan ne aka samu tushen aikin wannan wuri wanda muka ɗauko shi a yadda ma muka yi tsammanin za mu yi shi abin ya ƙara faɗaɗa tun daga nan muka san cewa alama ce ta cewa Allah ya karba daga gare shi duk abin da Allah ya karba daga bawansa to girma yake kare a yadda muka yi zaton aikin zai zama sai kuma ya kare girma wanda wannan alama ce ta karbuwa daga Allah subhanahu wata'ala mutane da dama bayan Allah waɗanda dama sun saba taimakon addinin Allah da yawa daga cikinsu sanannun mutane ne amma ba ma bukatar sai mun faɗi sunansu wanda suka shigo su ma suka sanya sadaka su jariya a cikin wannan aiki wanda wannan ta sa aikin ya ƙara bunƙasa kuma ya ƙara inganta ya ƙara kyautatuwa babu abin da za mu yi ta yi musu har kullum muka tuno su sai addu'a sai addu'a Allah subhanahu wataala ya karɓi wannan sadaka jariya da suka yi duk wani wanda ya taimaka da abin da Allah ya hore masa cikin wannan aiki muna fatan Allah ya karba da gare shi Allah ya ci gaba da zuba masa cikin jarinsa na sadakokinsa da yake jariya Allah ya karba daga dukkan wani wanda ya taimaka ko da shawara ce akwai injiniyoyi da suka bamu mu gudunmawa wadda ba mu nema ba su suka neme mu don su ba mu muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya karba da gare su sun ba da gudunmawa da ilimin su sun ba da gudunmawa da dukiyarsu da yawa mutane wasu ma ba su taɓa zuwa suka ga gunnan ba amma wani hoton kawai zai ga ana aikin sai ce ga tashi gudunmawar muna fatan allah duk ya karba daga wajen su kuma ya zanto wanda ya yi sanadiyar samar da wannan alkhairi kuma da zama shi ma yana da kamasho a cikin dukkan wani wanda ya zo ya aikin alkhairi a gurin shi daɗin aikin alkhairi in dai aka ce ka saka wani abu a ciki to duk wanda zai zo ya saka wani gudunmawa to kana da kamasho a ciki domin da kai aka fara zuba jarin farko saraka duk wanda zai zo sa jari to da kai za a raba wannan shiya wannan shi ne daɗin aikin alkhairi liman cikin hudu ba su yayi wannan ishara ta ko tubali ka bayar aka saka to Allah yana ganin wannan aikin fa in wani dan adam bai gani ba to shi Allah ba zai ba zai manta ba kuma alheri koya yake a gurin Allah karbabbe ne ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة ذرة asalin zarra a wurin laraba shine dan tururuwa ba abin da dan tururuwa kasan ba tururuwa ma ya kake ganin ta bare danta jaririnta to wanda zai yi aiki duk kankantarsa Allah yana gani ma'anar Allah yana gani yana nan ubangiji zai masa sakayya a kansa kuma muna nan wurin har ila yau aka gaya mana cewa wannan shugaban makarantar zines secondary school science secondary school da ke nan tare da mu sun ɗauki nauyin kula da wannan wuri zuwa lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya yanka musu su kaga ayyukan alkhairi sai kara faɗaɗa su muna fatan sauran 'yan uwa duka za su ji cewa wannan wuri ba na wani mutum ɗaya ba ne wa annal masajid lillah duka wani masallaci na Allah ne saraka kowa akwai haƙƙin ya tsaya ya ga cewa ya kula da wannan wurin ya bada gudunmawa yadda wannan wurin zai zanto ya yi nagarta kuma nagarta mai dorewa yawanci mutane suna ɗaukan masallaci na suwa ne su za su kula da su a masallaci na kowa ne kuma kowa alhakin kula da wannan yana wuyansa duk wani musulmi yana da alhakin kula da wannan wuri saboda haka muna fatan duk yan uwa musulmi da muke sallah a wannan wuri za mu tsaya mu ba da gudunmawa wajen mu ga cewa wannan wuri ya ci gaba ba ya ci baya ba malamanmu da suka zo suka halarci wannan wuri muna musu addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukan da suke yi musamman shi liman wanda daga tafiya jiya ya dawo tsakar dare amma hankalinsa yana nan kusan ma yanke tafiyarsa ya yi don ya zo ya halarci wannan rana ya yi mana wannan hudu ba muna addu'a ga shi profesa ah, bashir ali umar Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukansa ubangiji ya kara masa jagora ya kara masa lafiya Allah ya ɗaukaka sai ya ɗaukaka darajarsa sauran malamai da suka halarci wannan wuri Allah subhanahu wataala ya karba da gare su ubangiji ya kara musu rayuwa mai amfani ubangiji ya kara musu rayuwa mai amfani a dan uwa wanda waɗanda suke kuke aiki a wurin nan za su yi ta ganin shi a nan alhaji abdullahi karahi baya tare da mu ya tafi umara na san da yana nan da yanzu muna tare da shi ana kowa zai ga san da ya yi duka yini a bakin masallaci can duk haraba can da ka gani ta waje shi kada ya rika wannan aikin ce ma aka ga wani ya zai yi ciko na ɗauka tiba ɗaya biyu zai zuba ya tafi amma sai ga shi guri ya tashi wani masallacin kawai rufi ne babu shi kadai zai zo ya yi na nan abinci ma sai dai ya ci gurasa ya sha gani shi yana ci an so masa gurasa da tsire yana ci har dare wani lokaci yake kai har wayar wuta sai da ta faɗo a kansa ya kwanta asibiti ya yi jinya yana warkewa ya dawo irin waɗannan bayan Allah ba abinda za mu yi musu sai addu'a Allah ya karba ayyukansu Allah ya karba ayyukansu yana iya kod amma yana waya a yi kaza a kwashe kaza zan turo kaza yana iya kod to ire su suna nan da dama idan muka ce za mu ambaci sunaye za mu manta ma wasu duka Allah ya karba daga wajensu ya inganta rayuwarsu ya inganta zuriyarsu muna godiya kwarai da gaske wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi